akan alkami'atu min almanni ko watan wa anzalna alaihim almanna wassalwa to ita alkami'atu min almanni amin da aka ce ma alkami'atu rojiya akwai filani nan wasan rojiya ka san ta ko ga fila ce ne ya san rojiya <laughs> hmm. rojiya abinda aka ce ma alkami'atu rojiya kenan to min almanni tana daga cikin abin nan da Allah sabka suwa wa anzalna alaihim manna salwa. almannu kenan to kenan wa ma'uha shifa'un min al'aini ko ruwanta su ko suna maganin kandu wa ma'uha shifa'un min al'aini shan ruwan rojiya maganin hmm? bil maganin shifa'un lil aini maganin kandu kenan shifa'un lil aini maganin kandu sukai ba a shafa ga ido ba in mutum na shan su to kandu bai kama shi al'ainu ainul aini ba za ta cuta mishi ba kaga in mutum yadda bi abu zai yi magana to idan ka dibi abu kai magana magana tana ya cuta ma tana tana cuta ma wani in mutum ya kasance shi na da baki baki na da kaihi sosai kuma al'ainu haqqun kan du gaskiya ne fa saboda cikin sahabbai akwai masu shi nan gaba za mu kididdiga su lokaci bai kai ba na a hude su amma nan gaba za mu hude cikin sahabbai wanda da kandu da tabi'ai masu kandu da tabi'i ne masu kandu har zuwa ga dada an kai ta kawo su ga sunan wani sha da kandu wani sha da kandu wani sha da kandu hmm, to shi na ce alkami atu min almanni wa ma uha fa'ul lil aini to wannan a fasara hadisi kenan sai mi shi ai kenan ko a rojiya haka aka kiranta hausata Eh. Eh? a'a watan abin ga ina ganin ni kai na ban santa ba <laughs> an ce gini wata aka ko kamar albasa kura take an ce eh, tana kunda cikin cikin ƙasa ana samun ta mahiyanci ga bakin mashaya ko to su filani masu kiwo suna ɗaya mutu suna shan ruwanta kamar suna ɗiba kishirwa tana zama kuma kamar kaɗan ɗanyi horo-horo haka ka sha hmm. rojiya ake kiranta da hausa shine abin ga alkama'atu walaka walaka a janayatuka akamu an wa asakilan walakan na hayatuka an banatil aubari kuma shi aka ce banatu aubara karamar rojiya babbar rojiya a ce mata kama'atu sannan kaga in watan wa'adun na alaikum mannan sura yanzu ga salwa ana magani ita ko salwa ko me aka ce masalwa da hausa fakara

bayan haka nan ya aika riji'a ya kama aure ne bayan haka nan ta haihu mata ta ta haihu inda dai bai yi riji'a ba ta haihu shikenan ta nisance shi in yana bukatar ta sai an sake daura aure kuma in tana so ne amma in dai mutum ya saki mace da ciki ya kama aure ne ba ta haihu ba to kama aure yayi in ta haihu mata ta ta ba sai an sake daura aure ba sai ya biya kuɗin haji bayan haka baya da misali ne da kasa. wanda ya kasance shina da kuɗi ne sun kai nisabi kila mu ɗauka shina da miliyan ɗaya da dubu ɗari biyu akwai miliyan ɗaya shina da miliyan ɗaya sai ɗabi dubu ɗari shidda ya biya hajji ga saura dubu ɗari hudu ko to dubu ɗari hudu su kai nisabi ba in ya dawo shi kenan sai shi kama lissahi in kuɗi ne sun kai nisabi sai shi hidda zakka amma zakka ta faɗi gare shi tunda haji wajibi na kuma malum sun ce gaba ɗaya jalle shi na yan kunne me shi shi bai haji da shi in ya dawo shi kama bara ko shi kama da ku babu komi ga haka nan kamar hmm. kamar nabi sallallahu alaihi wasallam ko kamar rasulullahi sallallahu alaihi wasallam wanzu Allah ya meke fatawadda ayat wallahi min shannin daga sarka ay min kirbatin muallaqatin haka maluma sun ka fassara sun ka ce bisa ga haka nan tawili na mu'allaqatin ke hita fasara ta mu'allaqatin za ta hita in an ka fassara shannu da kirbatun